Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci. mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka. Newa Allah Ubangiji godiya domin ya ci gaba da kasancewa tare da mu, yana kuma taimakonmu. Godiya ta tabbata gare shi domin mun ba da gaskiya zai ci gaba da kasancewa tare da mu ma a cikin wannan nazari. Domin Allah godiya domin ku masu sauraronmu. mu. musamman waɗanda kuna aiko mana da gudunmuwa. Muna godiya ga shi Mr. Sunday Dunk, kai ma gudunmuwarka tana isowa zuwa gare mu, sai kuma Mr. Gencen gana wuri, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Mr. Sunday Ako, kai ma godiyar rediyo yalwa mara iyaka. bangiji Allah ya sa maka albarka. Malama Maryama Hassan Bahago, Ubangiji Allah ya albarkace ki, da kuma Malam Eli Yusuf, kai ma Allah ya sa maka albarka, da Malama Ma'aza Afaniki da mai gidanta Malam Ma'azu, Ubangiji ya albarkace ku, sai kuma Malama Hannatu Sarki a ekuwa gidan mai kafa tsiga, dukan kuma na yi maku godiya, Ubangiji Allah ya ci gaba da sa maku albarkasa. Muna saƙo daga Mr. Jonathan Bitrus a Kaduna, ya ce, Ina yi maku gaisuwa da fatan alherin Ubangiji. Mr. Jonathan Bitrus mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Captain Michael ɗan Akure a cikin jihar Ondo, ya ce, Ina yi maku gaisuwa, kuma ina tare da ku kowace asuba, ku yi mana addu'a. saboda ciwon ido, ya dame ni sakamakon hatsari, to ku kuma turo mani da namba ajiyarku ta banki. Dokta kure mun gode, Allah ya baka lafiya, ya kuma ci gaba da tsare ku cikin aiki. Ƙarshe sai Malam Wada Yusuf, ikuwa e gidan gona, ya wada giwa zariya cikin jihar Kaduna. ya ce, Ni da matata muna yi maku godiya, domin kowace asuba muna tare da ku. To, Malam wada Yusuf gidan gona ya ka wada mun gode, a gaida mai ɗaki, a kuma gaida ’yan uwa irin su Yusuf dutse muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Har yanzu akwai wani saƙon daga Malam Marji Kandaro shi ma yana nan mm, hayin kanwa, ya ka wada. ce shi liman ne, kuma yana tare da mu. To, Malam Marji daro mun gode kwarai. idan hali ya yi da taimakon Ubangiji za mu aiko maka da littafi mai tsarki, domin kai ma ka riƙa karantawa tare da mu ka kai ga gaskiyar sanin maganar Allah. To, bari mu yi addu'a. Ya mu na sama mai iko duka, mun gode maka domin maganarka, domin ita ce rai a gare mu, za mu yi nazarinta ka koya mana. gama da ikon kanmu, ba za mu iya fasara maganarka ba, amma muna so ruhunka ya fahimtar da mu, muna da masu sauraronmu, ka sa musu albarka ya mai tsarki mai iko, musamman waɗanda ba su gajiyawa wajen tallafawa aikin bishara ta rediyo, ka albarkace su, ka albarkaci iyalinsu, ka aikinsu. ka kuma ci gaba da buɗe musu sakatun sama domin su ci gaba da tallafawa wannan aiki na bishara. muna da ya mai tsarki mai iko, domin waɗanda ba su da lafiya irin su Kaftin Michael ɗan Akure, Ubangiji Allah ka ba shi lafiya musamman, ciwon ido wanda yake damunsa sakamakon hatsari, Ubangiji Allah ka ba shi lafiya. Muna da ya mai tsarki mai iko, domin wannan nazari da za mu yi ka kasance tare da mu. a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu muna nan muna nazarinmu a cikin littafin Romawa, kuma da taimakon Ubangiji, mun duba Adamu na farko da kuma Adamu da Almasihu. Adamu na farko ya yi rashin biyayya mutuwa ta zo wa dukan ’yan Adam, Adamu na ƙarshe kuwa ba zunubi gare shi ba ya zo ya ba da ransa sai waɗanda suka ba da gaskiya suka samu jinƙai da alherin Allah, rai madawami, wanda yake cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Yau cikin nazarinmu, za mu gusa zuwa Sura ta shida, a cikin Roma nan, Sura ta shida za mu karanta daga aya ɗaya zuwa aya ta goma sha uku. Roma Sura ɗaya, Sura shida aya ɗaya ta ce, Me kuma za mu ce, mu ci gaba da yin zunubi domin alherin Allah ya haɓaka? A'a, ko kusa. Mu daga muka mutu ga zunubi ƙaƙa za mu ƙara rayuwa cikinsa har yanzu, ashe, ba ku sani ba. Duk ɗaukacinmu da aka yi wa baftisma cikin almasihu Yesu, a cikin mutuwarsa aka yi mana baftismar ba, saboda haka, an binne mu da shi kenan, ta wurin baftisma cikin mutuwarsa domin kamar yadda aka tada almasihu daga matattu, ta wurin ɗaukakar uba, haka mu ma za mu yi zaman sabuwar rayuwa, tun da yake, mun zama ɗaya da shi wajen kwatancin mutuwarsa ashe kuwa, za mu zama ɗaya ma a wajen tashinsa, wato mun sani. an gice halayenmu na da tare da shi, domin a hallakar da ikon nan namu mai zinubi kada mu ƙara bautawa zinubi wanda ya yi irin wannan mutuwa kuwa, an kuɓutar da shi daga zinubi kenan. Amma idan muka mutu, tare da almasihu mun gaskanta za mu raye tare da shi, man sani. tunda yake an tā da almasihu daga matattu ba zai sake mutuwa ba kenan, mutuwa ba ta da sauran wani iko a kansa, mutuwan nan da ya yi kuwa, ya mutu ne sau ɗaya tak ba ƙari, saboda shafa zunubanmu, amma mu da yake yi, rayuwar da yake yi yana rayuwa ne rayuwa ga Allah, haka. kuma sai a lissafta kanku, kamar ku matattu ne ga zunubi, amma kuna raye rayuwa ga Allah, ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, kada ku yarda zunubi ya mallaki jikin nan naku mai mutuwa har da za ku wa muguwar sha'awa ta sa, kada kuma ku miƙa gaɓoɓinku su zama kayan aikin mugunta don yin zunubi. amma ku miƙa kanku ga Allah, kamar waɗanda aka raya bayan mutuwa, kuna miƙa gaɓoɓinku ga Allah, kayan aikin adalci. bangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. To yau cikin nazarinmu bayan da muka dubi, Adamu na farko wanda ya kawo zunubi, da kuma Yesu almasihu Adamu na ƙarshe wanda ya kawo alherin Allah, maganin wancan zunubi, to yau za mu yi magana ne a kan mutuwa ga zunubi, rai kuma cikin almasihu, mutuwa ga zunubi, amma rai cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. A cikin Roma wannan Sura ta shida, mun gani. a ɗaya nan zuwa sha uku da muka karanta, lallai a nan, ana nuna mana yadda za mu iya fahimta masu bin Yesu almasihu, madin, mun zo ga Yesu almasihu, mun mutu kenan tare da shi. mun kuma tashi tare da shi don haka mu yau matattu ne ga zunubi, wato zunubi, ba shi da wani iko a kan mu kenan. Aya ta fari ta ce, To kuma me za mu ce mu ci gaba da yin zunubi domin alherin Allah ya haɓaka? Akwai waɗanda ba su yarda da koyar wannan ta ba, cewa mutum zai kuɓuta ta wurin gaskiya kaɗai, sai ya fara da sauran abubuwa. Waɗansu suna zato, in sun koyar da wannan magana cewa ana samun kuɓuta ta wurin gaskiya kaɗai, akwai waɗanda ke cewa za su yi zunubi da gangan domin alherin Allah ya haɓaka. Amsa a nan, tana nan a aya ta biyu, ta wurin amsar akwai koyarwa a kan tsarkakewa. Aya ta biyu, ta ba mu amsa a a ko kusa, mu da muka mutu ga zunubi ƙaƙa za mu ƙara rayuwa cikinsa har yanzu, kada kowa ya yi zato. ana yin haka, sa'ad da kowanne mai ba da gaskiya ga Yesu ya mai da kansa ce ga zunubi, wato abin da ike bukata lokacin da ya gaskanta da Yesu almasihu, shi ne, ya bar zunubi kada ya mallake shi. A wancan lokaci, kafin ba da gaskiya zunubi ne ke mallakarsa amma yanzu. tunda ya ba da gaskiya, zai cewa zunubi naƙi, ta wurin iko na Ruhu Mai Tsarki, domin an maya haihuwarsa ta ruhaniya ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki, da aka ɗanwana, tunda muna ƙarƙashin alherin Allah, wannan bai zama mana tikitin da za mu mora na ci gaba da yin zunubi ba domin an mana alheri, tunda dai, mun mutumin tashi tare da almasihu, ana so mu yi rayuwa. irin wadda za ta faranta wa Ubangiji Allah rai. Aya uku, da ce, ba ku sani ba, duk ɗaukacin da aka yi wa baftisma cikin almasihu, cikin mutuwa tasa aka yi masa baftisma ba, to, anan ana ambatan baftisma wadda ta haɗa mu da Ubangiji, wadda take a cikin ikkilisiya. shi kuma almasihu kansa shi ne ikkilisiya, shi ne kan ikkilisiya. tuna an mana magana cewa dukan ma an yi mana baftisma ta ruhu guda, mazamma jiki ɗaya, Korintiyawa ta fari, ta yi mana wannan magana, inda Bulus ma da kansa yana ambatan baftismar Ruhu mai tsarki wadda Ruhu kansa ike yi wa dukan waɗanda suka ba da gaskiya ga Ubangijinmu Yesu almasihu. ta wurin nan wannan baftisma, muka mutu ga zunubanmu, domin tushen baftismar Ruhu Mai Tsarki, shi ne mun gaskanta da Yesu almasihu, a baftisman nan kuwa, an haɗa mu da almasihu kenan ta wurin mutuwarsa, ka gani kenan, game da zunubi, dama ba shi tare da almasihu, shi kuma rayayye ne. yanzu tun da mun mutu ga zunubi to mu ma zunubi bai kamata ya kasance tare da mu ba, domin mun mutu cikin almasihu, kuma tashin nan da muka yi tare da shi, babu wani iko na zunubi da zai zo ya sarƙafe mu har sake komawa, mu zama bayi ga zunubi. Aya hudu, ta ce, saboda haka an binne mu da shi kenan ta baftisma, cikin mutuwa tasa. domin kamar yanda aka da almasihu daga matattu ta ɗaukakar Uba, haka mu ma mai zaman sabuwar rayuwa. Wannan aya ga kwatancin baftisma wadda aka yi da ruwa, domin wurinta ake nuna ma'anar baftismar Ruhu mai tsarki, abin da ya tabbata a gare mu, da baftismar Ruhu mai tsarki. ya bayyana gare mu kuma ta wurin kwatancin baftismar da aka yi mana ta ruwa, ruwa mai tsarki ne, ya binne mu tare da almasihu, ga kwatancinsa sa'ad da aka natsar da mu a ruwa, sa'ad da ruwa ya rufe mu duka, ya zama kwatancin yadda muka mutu ga zunubi da tsohon halinmu, haka kuma Ruhu mai tsarki ya tā da mu, Kolasiyawa Sura uku aya ta fari, ga kwatancinsa sa'an da muke fita daga ruwa. Basa ga kwatancinsa, muka ba tsofaffin al'amuran a cikin ruwa, don su shuɗe, ba kuma za su ci gaba da mallakanmu ba, an kuma ba mu sabon rai, don mu yi rayuwa, da kuma zama cikin Ubangiji bisa ga kyakkyawan nufinsa, mun mutu ga zunubi, tsofaffin al'amura sun shuɗe, yanzu komai ya zama sabo. Korintiyawa ya tafi Sura biyar aya ta goma sha bakwai. ta tabbata mana cewa idan mutum yana cikin almasihu shi sabon halitta ne tsaffin al'amura sun shuɗe yanzu komai ya zama sabo. Aya ta biyar, ta ce, To, da yake, man zama ɗaya da shi wajen kwatancin mutuwa tasa. To, aya ta ci gaba, da ce mana za mu zama ɗaya da shi kuma, har ma ta wajen tashinsa. Wannan aya a nan. ta tabbatar mana da abin da aka rubuta a aya ta uku da hudu, tunda muka haɗu da shi, cikin siffar mutuwar almasihu, ai, mun haɗu da shi kuma a siffar tashinsa, sa'an da almajiran Yesu suka gan shi bayan tashinsa suka ga bambanci, har wani, wani sa'i, ba su iya fushe shi ba, Waka muke yanzu domin muna yin zamanmu. mu. cikin sabon rai, da sabon hali, da sabon tunani, domin an tashe mu tare da shi, ana bukata lallai, a ga halayenmu lallai, sun zama irin na Ubangiji. Ima manta ba nazarinmu kan magana shi shine mutuwa ga zunubi rai kuma ga almasihu. To, ka gani anan babban abin da ya kamata kowanne mai ba da gaskiya ga Ubangijinmu Yesu almasihu. ya kasance da shi kenan. Zunubi, kada ya sake mallaka mu, kada kuma mu sake zama bayi a gare shi. Ya ci gaba, ya ce, Wato, mun sani, an gice halayenmu na da tare da shi, domin a hallakar da ikon jikin nan namu mai zunubi kada mu ƙara bautawa zunubi. Tsohon mutum, shi ne halin zunubi da aka haife mu da shi, wanda kuma ya kasance tun lokacin da Adamu ya yi zunubi a aya uku da hudu, mun ga an faɗa, mu da almasihu cikin mutuwarsa da tashinsa, domin mu yi zamanmu da sabuntar ko sabuntaka rai, sa'an da aka haɗa mu da almasihu, an gice tsohon mutum wanda da muke da shi, amma ya kamata mu lura da wannan, ba a kawar mana da shi ba. an maishe shi dai matacce, tun da aka giciya tsohon mutum tare da almasihu, ba za mu ƙara bautawa zunubi ba, amma za mu ci gaba da cin nasara a kansa, shi ne aikin tsarkakewa. Wanda ake yi mana a cikin zukatanmu ta wurin Yesu almasihu. Aya bakwai ya ce, Wanda ya yi irin wannan mutuwa kuwa, an kuɓutar da shi, wanda ya mutu, tare da Ubangijinmu Yesu almasihu, ya mutu ga zunubansa, wato zunubi ba shi da wani iko a kansa kuma, an tsirar da shi daga haƙin zunubi, ya kuma kuɓuta kenan, ya kai ga rai rai na har abada. Amma, idan muka mutu tare da almasihu, mun gaskanta za mu raye tare da shi kenan, in ji aya ta takwas. na marigaya, mun ga yadda muka mutu tare da Yesu almasihu, an haɗa mu tare da shi a cikin mutuwarsa, saboda haka mun tabbata za mu rayu tare da shi, amma ko yanzu ma mun wanzu, mun kuma ci gaba da rayuwa tare da shi domin ba za mu ci gaba da rayuwa irin ta son zuciyarmu ba, sai dai, ta wurin wannan iko na tashinsa. Wada Ruhun Allah ne ya tashe shi kuma yau Ruhun Allah yana cikin zukatanmu domin mu iya yin rayuwa, wadda za ta gamshi Ubangiji Allah. Ta wurin wannan bangaskiya, kuma mun sa zuciya za mu rayu tare da shi bayan wannan mutuwa, wato an ba mu rai, rai madawwami. Tunda kuma ta wurin bangaskiya mun samu rai madawwami to za mu ci gaba da rayuwa tare da Yesu almasihu bayan mun rabu. da wannan jiki namu na ƙasƙanci. wana, tunan da muka ba da gaskiya, mun gaskanta da shi, to za mu fara yin rayuwa ne tare da shi, domin ran nan zai ci gaba da zama a cikinmu har abada, tunda kuwa mu ba na kanmu ba ne, na Ubangiji Allah ne, sai aka ce bari mu ɗaukaka Ubangiji har ma da jikunanmu. mu. an yi mana magana. Aya ta tara ta ce, Mun sani tun da yake, an tada almasihu daga matattu, ba zai sake mutuwa ba kenan mutuwa ba ta da sauran wani iko a kansa, ɗanwana, man tabbata, almasihu ya tashi daga matattu, yana kuma da rai, yana a sama. Bari sake maimaita ma wannan kaji, na tabbata, tare da masu bi mun tabbata Yesu almasihu ya tashi daga matattu, yanzu kuma yana da rai yana sama a hannun dama na Allah, akwai waɗanda masu gan shi bayan tashinsa har lokacin da ya koma a sama, ayyukan manzanni, Sura ɗaya aya ɗaya zuwa sha ɗaya, ai sun gani har ya ɓace masu ma da gani, akwai ayoyi. da suka ce ya mutu sau ɗaya, ko kuwa ya miƙa kansa ga Allah, ga karanta Ibraniyawa Sura tara aya ashirin da shida, har ma da Ibraniyawa wannan Sura goma aya sha biyu zuwa sha hudu, bayan tashinsa ya ce, Ni ne kuma rayayye, da na mutu, amma ga shi yanzu ina raye har abada. Bayan Yahaya ko Ruya ta Yohana, Sura ta ɗaya aya goma sha takwas. da Yesu almasihu, ya tashi daga cikin matattu, ya rabu da mutuwa, har mutuwa ba ta da wani sauran iko a kansa, ba dama kuma almasihu ya sake mutuwa. Aya ta goma, mutuwan nan da ya yi kuwa, ya mutu ne sau ɗaya tak ba ƙari saboda shafa zanebanmu, amma rayuwa da yake yi, yana rayuwa ne rayuwa ga Allah, nan an tabbatar mana, almasihu ya mutu ga zunubi, sau ɗaya tak, ba dama kuma ya sake mutuwa. Ga waɗansu ayoyi da suka ƙarfafa mana wannan magana, karanta Ibraniyawa Sura bakwai aya ashirin da bakwai, da kuma Sura ta tara aya goma sha biyu, har yanzu da Ibraniyawa wannan Sura goma aya ta goma. kuma Bitrus ta fari Sura uku, aya goma sha takwas. Almasihu ya mutu ga zunubi, wato ya mutu domin ya biya alhakin na, da alhakin zunubin da ke kanka, inda ka zo ka ba da gaskiya to wannan mutuwa domin ka ne, tun bai mutu ba, almasihu a raye yake ga Allah, nufin Allah gare shi kenan, ya ɗaukaka Allah da ransa. da kuma ta wurin mutuwarsa, domin ta wurin yin haka ya cika nufin da ike shi ne na Ubangiji Allah, ceton rayuka zuwa ga rai madawwami. Amma bayan da ya mutu, almasihu ya sake rayuwa, yanzu kuma yana raye, yana a sama, hannun dama na Allah, shirya mana wuri yake zai sake dawowa. idan ka je za ka iske kabarin Yesu har yau ba kowa, da yake kabari ne na dutse, yana nan a yadda yake, ɗanwana, rayayye ne shi, kuma zai raya ka in ka zo gare shi a yau, in ba haka ba kuwa, za ka ci gaba da zama matace cikin famanka da ƙoƙarinka, amma ba za ka iya kuma kaiwa ga wurin Ubangiji Allah. Sai muka iya gani, aya sha ɗaya, ta ce, Haka kuma sai a lissafta ku, matattu ne ga zunubi. amma kuna raye, rayuwa kuma ta almasihu. Domin ana bayyana mana yadda za mu ci gaba da nasara kan zunubi, ayoyin nan, daga ɗaya zuwa goma an bayyana mana mun mutu ga zunubi tare da almasihu domin mu raye ga Allah, yaya wannan zai kasance a wurinmu, sa'an da muka ga kwaɗayin wani zunubi. ya zo ga jikinmu, ta wurin bangaskiya sai mu ci nasara a cikin zukatanmu ta wurin cewa da wannan zunubi naƙi, ni yanzu Allah ne ke mallaka ta, wannan iko, ba mu da shi na kanmu. godiya ga Allah domin nasarar da Yesu almasihu ya yi ta ba mu wannan nasara don haka in muka dogara, ga nasarar nan ta Ubangijinmu Yesu almasihu, zunubi ba zai ƙara mallakanmu ba, za mu yi rayuwa, duk muna cikin jiki mai zunubi, amma za mu yi ƙoƙarin rayuwa ta gamsar Allah da kuma cika nufinsa ta wurin bishewar Ruhu mai tsarki, da shike wannan, shi ne alherin Ubangiji Allah zuwa gare mu. A sha biyu, ta ce mana saboda haka, kada ku yarda zunubi ya mallaki jikin nan naku mai mutuwa, hada za ku biyewa muguwar sha'awa tasa. in za mu iya tunawa a aya ta shida an ce an gicciye halayenmu tare da almasihu, domin kada mu ƙara zama masu bautawa zunubi, amma aya nan ta goma sha biyu tana gargaɗinmu a kan abin da za mu yi, in mun mai da kanmu matatu ga zunubi kulle mun to ba dama zunubi ya yi mulkin jikin nan namu mai mutuwa, jiki shine inda muka yi zunubi, amma in ba mu yarda. zunubi ya yi mulkin jikin nan namu ba, to za mu yi biyayya ga Allah, shawoyin jiki kuma za mu ce masu minki. ta haka ne za mu yi mutuwa ga zunubi, mu kuma rayu cikin Ubangijinmu Yesu almasihu ta wurin yi mai biyayya. Aya ta ƙarshe sha uku, ta ce, Kada kuma ku miƙa gaɓoɓinku su zama kayan aikin mugunta domin yin zunubi, amma ku miƙa kanku ga Allah kaman waɗanda aka raya bayan mutuwa, kuna miƙa gaɓoɓinku ga Allah kayan aikin adalcinsa. An ce, Aya sha biyu, kada zunubi ya mallaki jikinmu, amma anan ana cewa ko gaɓoɓin jikinmu kada mu ba da su ga yin zunubi, wato, kada su zama kayan aiki na rashin adalci. mun san gaɓoɓin jiki domin muna su amma akwai magana mai zurfi a nan. Ya yiwu, haɗa abubuwan da ba su ganuwa da waɗanda muke gani, ga zuciyarmu da tunaninmu, da hankalinmu, ko waɗannan ma kada mu ba da su ga yin zunubi, ga abin da za mu yi, mu miƙa kanmu ga Allah, duk da gaɓoɓin jikinmu. domin su zama kayan aikin adalci na Allah. Ta haka, za mu mutu ga zunubi, mu raye cikin almasihu, ta haka kuma za mu ɗaukaka Ubangiji Allah. Roma ku Korintiya ta fari, Sura shida aya sha tara da ashirin. Mun gode ma ya Ubangiji, domin ka ce mu mutu ga zunubi mu yi rayuwa cikinka. Abubuwa da dama sun sarƙafe mu muka koma muka zama bayi ga zunubi. Ubangiji Allah, ka kubutar da mu. Kuma taimake mu zama masu biyayya da maganar ka domin mu zama mun samu ’yanci a kan ikon zunubi wanda yake danna mu, ka kira waɗanda ba su gane ba zuwa ga cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Kuma masauraranmu a madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rarren yawa hotsiga nake cewa Allah ya sa mu sadu a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.